وانه لقسم لو تعلمون عظيم kuma tabbas rantsuwa da waɗannan wurare da kun san girmansa tabbas abu ne mai girma saboda abin da yake cikinsa na ayoyi da izina maras iyaka